يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون ya kuma abota littafi Yahudu da Nasara don me kuke kafircewa ayoyin Allah waɗanda ya saukar maku da abinda da yake cikinsu na dalilai akan annabtar annabi Muhammad alhali kuna shaidawa shine gaskiyar da littattafanku suka nuna.